kusan ina ga shi ne na ƙarshe jam'u jama'a usmanul mushafa ala harfin wahidi usman dan afami ya tara alqur'ani akan qira'a daya min al-harfi sab'a li alla yakuna ani zariqa don kada ya zama hanya ila tilafihi fil qur'an ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم جماعة الصحابين سكي اتفاقي ولنقتصر على هذا العدد وانا التاسع والتسعون وطاعة وانا عدد يا إساقا كي أمك يا إكراتي جمعنا واحد والتسعون نهاية شعر النجاري نكيب كمان بمكرن تاسوين فكي أساكي مسكو بكراتهم أيدي دفن ko a'a ba karatun aiki ba karatun hadda karatun hadda da Allah ba mai iko nazari ولنكتفر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله husna, wanda ya dace da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala allati man ahsaha dakhala janna kaga isin ne tis'un wa tis'una lillahi tis'un wa tis'una isman to haka nan shi ma ya nemi fa'alu da tafa'ulan bi annahu man ahasa hadhihi alwujuh wanda ya haddace wa'annan fiskokin ba hadda ba kiyayewa haddan na ciki amma kiyayewa wa alima ya san annaha min addini ba amina biya ya yi aiki da su da kanin jirna sai ku ya faɗi hukunce-hukunce idu kadi ya kodo in kada kadista ma'alahu ma'arifatu asma'in rabbi zai iya yiwuwa ya haɗa sanin sunayen ubangiji a kan wannan ta'ala rabbi ta'ala ma'arifata a haka mai walillahi wara a zalika asma'un Allah na da wasu sunayen daban-ban da wayannan wani wa babu sabbin zara'i wannan babi na toshe hanyoyi da za su kai mutum da halaka ahadu arba'in taklifi ke ne daga cikin hudun ibadoji fa innahu amrun wa nahyu wal amru hadu ahaduhuma مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود wannan na farko shi kake nufa da kansa wannan na biyu abun da zai kai mutum ya cimma wancan ce wannan hayu shi ma kazalika naw'ani ahaduhuma ma yakunu al-manhiyu anhu mufsidat mafsadatun fi nafsihi shi karan kansa ta'dili والثاني ما يكون وسيلة إلى المقصد وصار سد الذرائع المفضية خوشي هنيوي ما سجن قرد متاني إلى الحرام عادوا أربع إبتين مثل ذاك دوبا إن اللي تتفايسي كتير قامنا كافي مجيم يسو من ظهر فدوبي في سد الذرائع الذخيره ga jihohi ga shafuna ga gidan da aka buga shi na biyu wa sharhu tanqihul mafsuli sunan kansa fa tanqihu nakaha wal usfusuli na uku shi ma da shafuna sa na uku wal qabasu fi sharhi muwatta malik bin anas wannan dan gida ne ma to amma wa yake da shi Allahumma illa gezo tun da shi ya ji Abuja hmm ka ganka computer shi to shi ne to dubu goma nan ka kawo mana ko dubu ɗaya mana ka watsa mana dubu ɗaya kai kitaran <laughs> in zai ka yi domin da su ka hiddo da dubu ɗaya in maka du'a in ce Allah ya saka da alheri na ga littafi dubu ɗaya ya shi ne kuma da mu kana da kwamfuta kai ma tare kuke yawwa eh shi zai ka faɗin shi amma ne ka kama ne ka kama biyu ka kama wala wani labarari babu asali ake daina kallon labarari ga kada na cin bala'i mayin ne kai karshen ka sai wani abu ya samu labarari ka daina kallon labarari Diga da kai za ka shiga ban daki wannan in je kallon min littafi karshen sa su dinga bata ɗaya bayan ɗaya daga gida ya dinga na kowa hmm? to ga shi dai sharhin wata malam ni dai ban taɓa ganin shi ba ko kuma ban yi kai ban taɓa ganin shi ba lai mallaka ga shi abuna ba a kamul qur'an juz'i na biyu ma amma duka wannan da ibn al-arabi oh ibn al-arabi yana eh, hakamul qur'an eh ina ke shi ne ibn arabi ina da shi ibn eh, kama ba amma wani tsoho gwanjo na samu lokacin muna neman littafi waje ma'u fatawa ibn taymiyyah eh na shi ne na shi ne ba fatawa yau wanda shi mala yana kawo hmm? وإعلام الموكئين هناك إذا أقفون وروضة المحبين وزاد المعاد إجاسة العفان بقون جلقا كيسان كان كتك وتحديد السنن أحكام الفصول البحر المحيط سيرة الحكام وتفسير القرطبي وأصول الفكر وابن تيمية والقواعد للمقروي القاعدة الثامنة والإثنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون والهادي والعشرون بعد المئتين والفروق شاكر لإمام والي لأبي زهرة وسد الذرائع لمحمد بن هشام البرهاني فيا هذا هذا كم مسألة هذا kanjo ya ya yi rubutu ma dai yau su kaɗai ba ita wannan yar masarar haida ka tara wa yana haida ka tara wa yana ka gani da gaske ne a ihu mu ba ba mun mun raba lokacin abu mu lokaci hira zan zo same ka ce ka zo lokaci ka ga aiki a jirgi a gaban mutum